Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa hausa.com Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji sa da ake yi tsakanin hukumomi da 'yan rajin kare hakkokin bil'adama dangane da kama wani dan fafatuka da aka yi a jamhuriyar Nijar. Muna kuma da rahoto na musamman kan harkokin tsaro a arewa maso gabashin Najeriya inda kungiyar Boko Haram ta shafa shekaru tana kai har-hare. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi shirin da ke yaya ta fice da mata suke yi a fannoni daban-daban na rayuwa. Sai kuma sharhin jaridun manyan wato sharhin manyan jaridun Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Mawasare Assalamu alaikum. a daren jiya alhamis ne sojojin amurka suka yi ruwan bamamai masu linzami ga ƙasar siriya domin ramuwa harin makami mai guba da sojojin siriya a ƙarƙashin jagorancin shugaba bashar assad suka yi wanda ya dalilin mutuwar fararen hula har kusan ɗari wannan shine harin farko kai tsaye da amurka ta kai ga sojojin gwamnatin siriya jerin makamai masu linzami kira amurka su ne aka yi amfani da su wajen kai wannan harin daga sansanin sojan ruwan amurka da ke tekun baharum ana kyauta zaton waɗannan makaman sun sauka daidai inda aka auna su a kudanci a kan sansanin sojan saman siriya wannan harin dai ramuwa ce ga harin makamai mai guba wanda jami'an amurka suka yi imanin cewa sojojin gwamnatin siriya sun kai a wurin da 'yan tawaye ke rike shi a ƙasar ta siriya jim kaɗan da kai wannan harin shugaba donald trump ya shaidawa manema labarai cewa shi ne ba da umarnin a kai wannan harin shugaban yana magana ne a wurin da ya tafi shakatawa na ƙarshen mako a gabar tekun florida ya ce na yi haka ne domin jaddada matakan tsaron amurka kana ya bayyana harin na makami mai guba a matsayin aikin dabbanci domin ko wannan ya yi dalilin salwantar da rayukan bayan allah maza da mata da yara shugaba trump ya ce an yi kokarin canza tabi'un shugaba al-assad a shekarun baya amma hakan bai cimma nasara ba akan haka ya kira ga sauran kasashen duniya masu fada a ji cewa su haɗa hannu da amurka domin ganin an kawo ƙarshen zub da jini da ake yi a kasar ta siriya shugaban amurka donald trump wanda ya karɓi bakuncin shugaban ƙasar china xi jinping a jiya alhamis ya faɗa cikin raha cewa ba wani abu da ya samu daga bakon nasa sai dai abin da ya fito fili shine shugabannin biyu waɗanda suka tattauna a wurin hutawar shugaba donald trump da ke malago a gabar tekun florida sun ƙara danƙon zumuncin da ke tsakaninsu kamar yadda shugaba trump ya faɗa wani lokaci can baya za mu ƙulla kyakkyawan dangantaka tsakaninmu ya ce kuma ina fata hakan zai ci gaba a yayin ganawar shugabannin shugaba z na china bai ce ofan ba salin da manema labarai waɗanda ke tare da su a wurin cin abinci a malago shi ma haka mai masaukin nasa ya ki amsa tambayar da manema labarai suka yi masa game da asiriya ko kuma koriya ta arewa tun farko dai gwamnatin shugaba trump da tawagar gwamnatinsa sun yi alkawarin matsawa china lamba da ta yi wani abu don ganin kasar koriya ta arewa ta tsagaita inganta makaminta mai linzami sai dai lokacin da shugaba trump zai shiga cikin jirginsa na shugaban ƙasar amurka mai suna air force one ya shaidawa manema labarai cewa batun bashin kasuwanci tsakanin amurka da china wanda ya kai na dala amurka biliyan 30 shine batun da zai zamo samun farko a ajandar tasu ya ce gaskiya mun jima muna kasuwanci da ƙasar china kuma ana kwaran mu wannan shine batun da za mu baiwa fifiko a zantawar tamu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi suka da kakkausar lafazi ga ƙasar koriya ta arewa kan gwajin makami mai linzami da ta yi a cikin wannan satin a cikin wata sanarwar da ya fitar jiya alhamis kwamitin ya bayyana damuwarsa kan yadda pyongyang ke kunnen kashi da kokarin harzuka hukuma ta da kaucewa dukkan sharuɗan kwamitin sulhun da farko dai kungiyar tarayyar turai ta sa wa koriya ta arewa takunkumi domin maimaita gwajin makami mai linzami da ta yi ciki ko hadda da kaddamar da makaminta na roka da taraba zuwa cikin tokun kasar japan a ranar laraba daga cikin takunkumin da kungiyar ta sa mata sun hada da hana kasuwanci ko saka hannun jari a duk abu da ke da alaka da harkokin jirgin sama harkokin makamai da kuma harkan kwamfuta ga mutanen kasar ta da kuma sinadarin masana'antu a cikin sanarwar da kungiyar ta tare turai ta fitar ta ce ta sa wa kungiyar ta arewa to koriya ta arewa wannan jerin takunkumi ne domin ta sha take umarnin da umarni da kudurin majalisar ɗinkin duniya kuma tana ci gaba da zamewa babban barazana ga zaman lafiya da tsaro a duniya kungiyar ta umarci koriyar da ta dakatar da dukkan tabi'unta na harzuka hukuma kana ta jingina dukkan makamanta na nukiliya kuma ta fara tattaunawa da kasashen duniya labaran duniya kenan kuka saurara. To da labarin mu buɗe taskar hotonnin namu a jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka tafke wani jami'in fafatuka da kuma wani dan jarida da ake zargi da aikata ba daidai ba abinda kungiyoyin kare hakkin bil'adama suka bayyana a matsayin bita da kullun siyasa. Wakilin Musulmin Muni na dauke da ci gaban rahoton. da sanyin safiyar laraba ne hukumomin niger suka cafke jami'in fafutuka michael zodi bisa zarginsa da karbar albashinsa na ma'aikacin gwamnati alhali ya shafa lokaci mai tsawo ba tare da ya yi wa gwamnati aiki ba in ji ta sai dai gamayyar kungiyoyin kwararren kula a wata sanarwa da suka fitar sun ce ba kamshin gaskiya a wannan zargi sirashi isa shine shugaban kungiyar motion idan aka ce michael zodi kowa ya sani wanda ya ce bai yadda a je zaɓe ba shi ya rantse da alkur'ani ne ya ga an shirya magudi da munakasa kenan yau abun da ya samu michael kada ya ba mutane mamaki lokacin da ya huta seni ya yi murabus ya rubuta takarda ma ministar cewa da shi yanzu ya yi murabus a seni yanzu ministar a haɗa mishi inda za a kai shi abin da ake cewa affectation takarda minista ya kamata a ce ya rubuta ya ce na kai michael gari kaza ya je wurin ma'aikata kaza ko ko makaranta kaza inda zai koyarwa minista ba yi wanga ba Kwa makon jiya hukumomin kasar Nijar sun kulle wani dan jarida mai zaman kansa Baba Alfa dan asalin kasar Mali saboda zarginsa da mallakar takardar zama dan kasar Nijar ta bogi. Sai dai shugaban kungiyar Alternative Espace Musa Cangari na cewa mataki ne da gwamnatin ta dauka da zumar rufe bakin dan jaridar. Baba Alfa, inda kamar a ce dan kazagin eh, gwamnati ne da wani makami ma za a kara mai bai yiwuwa a doko zancen a kama shi hakanan kuma shi michael zodi inda a ce don farar hula ne 'yan kazakin eh, gwamnati da yanzu ba za a mai wani abu ba yanzu mutanen da suke ake takardun karya da wani waye da ake yi nawa aka gani amma wai sai a ce shari'a ce ake yi amma sai an zaba wane ne za a bugi da wannan sanda shi ko ka'idodin demokrasiya in ana yi ana yi a yi akan kowa gamayyar kungiyoyin fafutukar sun buƙaci hukumomi su gaggauta sakin waɗannan mutane ba tare da ɓata lokaci ba sannan sun ƙara jaddada aniyar ci gaba da gwagwarmaya har sai masu mulki sun dawo kan hanyar gaskiya yanzu za a shiga a yi kokowa da mulkin kama karya saboda mu kare ƙasarmu ka ce kana cikin mulki baka bin harka ta doka ba su iya komi da mutane kuma gaskiyan nan sai mun faɗa musu kuma mun sha alwashin cewa ko kowa da mulkin kama karya da irin yadda suke son su mai da 'yan Nijar bayu sun yi kana ba mu yarda duk dan ƙasar Nijar mai son Nijar ya tsaya saboda waɗannan mutane a hana su su shinhiɗa mulki na kama karya. Kakakin gwamnati Asumana Malam Isa da na tuntuɓa ya ce ba zai ce ƙala ba akan waɗannan ƙorafe-ƙorafe yana mai cewa gwamnatinsa ba ta furici kan wata maganar da ke gaban alkali sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji Allahu Allah tambaraya Allahu Najeriya ke ce ga tambaraya Najeriya ke cin shehu sai mutum ya bar wasiya har sa abubakar sai da ya bar wasiya sa awolowo ma ya bar wasiya da tare kuma ma ya bar wasiya janar abbata ya bar wasiya janar murtala ma ya bar wasiya ai sun ce su biliyan kurke amana mu a cikin shekaru da kungiyar Boko Haram ta shafe tana kai har-hare a arewa maso gabashin Najeriya ta rika sake salo da nufin ɓadda kama da kuma cima gorinta. Na baya-bayan nan shine amfani da ƙananan yara mata. Ga rahoto na musamman da wakilin Haruna Dauda biyu ya haɗa mana akan wannan lamari. a ranar 1 ga watan afrilun 2017 wato ranar asabar rana ce da mutanen ƙauyen ariri ko kuma bilbelu da ke gundumar dusman a karamar hukumar jere da ke jihar borno ba za su manta da ita ba sakamakon wani abin al'ajabi da suka waye gari da shi da kuma iya cewa Allah tafka a garin su nono ganin cewa suna da sauran shan ruwa a gaba a wannan ranar na dai wata da ake wata zaton cewa yar kunna bakin wake ne da ta yi jigida da bumabumai ta dumfari wani taron al'umman annabi da kuma suke kokarin hada sunna wato mana, daurin aure tsakanin wani saurayi da wata budurwa wadda wannan mata yar kunna bakin wake ta yi kansu sai dai cikin ikon ubangiji wani kare da aka ce ya shafe shekara bakwai a wannan gari ya dinga haushi ga wani yar kunna bakin wake ganin cewa ba kwani bai santa ba kuma bai taba ganin kamanninta irin wannan kauye ba wanda hakan har sa ita wannan yar kunnar bakin waken ta tada bom din da ke jikin nata ta halaka kanta da kanta da kuma wannan kare ba tare da ya taba koda mutum guda ba ko kuma wani rauni daga wani bangare wannan hukunci na ubangiji ya dauki hankulan kafafen yatsa labarai da dama ganin yadda ya kasance karo na farko da aka samu irin wannan abin al'ajabi mun yi tattaki daga babban birnin maiduguri zuwa wannan kauye da ake kira ariri na kwashe kusan minti talatin kan hanya ga al'amura na ci gaba da gudana kamar yadda yake a baya mutane na ci gaba da hada-hadan harkokin kasuwancin su da cewa ba babban kauye ba ne yayin da wasu kuma ke kokarin sharar gona ana kuma tsorara bincike akan hanya mun dai so mana da tambayan wannan mai kare da ake kira alhaji malum wanda ya ce yanzu hakan yana nena tunanin wannan karen nasa kuma duk lokacin da ya kwanta yakan dinga ganin wannan kare a idanunsa da cewa babu karen ya mutu amma ganin yadda suka shaku hakan ya sa shi kullum tuna wannan kare karen har yanzu bai fita da zuciya na ba mu kwanta ma muna bi karena muna gani kuma idona kuma karena kuma na tashi ba karena wallahi yanzu kana kewan karen kenan ko eh za ku iya kawo wasu karnuka ne bayan tunda cewa wani ya riga mutu eh zan kawo jewa yawa sunan su duk zan sa gudan cicca eh gudan za sa so ne eh kawai na yarda sunan da na sa tunan shi shine abin da muna kiran shi zai dawo jana shi yana zuwa gidana yana kwance ni na dawo gida shi zai fita farauta kuma na dawo gida shi zai fita farauta ni ba gida shi yana kwance gidana na kuma zan da wasu mazauna wannan ƙauye da suka ci hasin kokarin hana wannan yar kunnar bakin wake kutsa wannan gari sai dai wannan kare da Allah ya ajalinsa ta hakan ne ya kuma dinga binta da haushi har ta tada wannan bomb din inda ta kashe kanta da kanta da kuma wannan kare da ke mata haushin ga ma dai abinda mazauna wannan ƙauye ke shaida mu abun da mun ganshi mun rige shi ba mai rada ke ba shi yace dai ni a waje na ba komai karaga a ba zan daga ba karaga ba zan daga ba mun daga mun gani bum kawai ko zo mu je wajen ga mutum mu je mun zuwa nan ya saya ka saya mun wuce ka saya shi to ya saya nan mun wuce kawai ya tar harbam da mun gudu amma wannan bum din bai taba kowa ba sai wannan karen kawai ko eh eh sai karen ne suna na malin kazalla anan ariri abun da ya faru lokacin kuma akwai taruwa na aure to daga wurin ne muna zuwa tukuna abun da ya taso kuma bom mu haka mun ji wannan bom ne bom ne bom ne haka mun fara mu kuma mun gudu mun zo amma ba mu san gunda ya zo ba ba mu san abin da ya faru a gurin ba haka mun zo dai kuma abin da ya faru kuma kaja kaja kare da kuma mai bam din wato ana biki a wannan ranar ne ko eh ranar da ran aure aure aure biyu ne ana yi tukuna kuma abin ya faru da yana so ya je a wajen auren ne tukuna kuma bai samu gurin ba kuma kare ne ya hana shi eh kare ne ya hana shi daga karen ya hana shi kuma a bayan ne kuma ba wanda ya sani kuma can kuma ya nemi ruwa kuma sun hana kuma can waje biyu ne kuma sun nemi ruwa sun hana to bayan ne kuma ya zo a nan yana so ya shiga ya je wajen auren wajen bikin kuma karen da ya hana shi yana so yana so ya wuce buladega tukuna kuma duk karen da ya hana shi to karen kuma ya tashi ya sallake shi kuma ya tashi bom to ya kuka ji da wannan yunkuri da eh, wannan kare ya yi ne a kan da ya yi kokarin kuma mu duka mun ji zafin da zafin karen kowa dai yana tunanin karen kowa da kuma mace da muji duk yana tunanin karen eh, ya yi kokari sosai saboda ya yi kokari ne kuma kowa da yana mafarki da kare haka yake yanzu kamar kuna shirin karo wasu karnuka ne a wannan garin kenan saboda gadi ba zamu kawo zamu iya kawowa eh zamu iya kawowa ko guda hudu ko biyar dai abinda mun samu kuma zamu kawo eh abinda mun samu zamu kawo ko mu karo zai yi gadi ko anan a can kudu da arewa duk kuma zamu haje guda guda guda zamu kawo mu kara shi wannan batu dai a iya cewa ya sake tada tsohon batun nan ne na amfani da karnuka da jami'an tsaro ke yi musamman ma ga jami'an sojan najeriya inda babban hafsan sojan kasar da tunar janar tukar buratai ya jaddada batun amfani da karnuka don hana yan kunar bakin wake shigowa cikin jama'a inda ma ya ba da umarni nan take da cewa a tabbatar an ci gaba da amfani da karnuka wajen sansanin mutanen da ke dauke da irin waɗannan bumabumai domin hana su shiga cikin al'umma gama abin da janar buratai ke cewa a or there was a lull some few ya ce an kwanakin na muna fuskantar matsalolin kunar bakin wake ko da shige sun yi dan sauki a kwanakin baya amma kun san wani lokaci wadannan mutanen kan bullo ta wani hanya ne da za su bi don su cutar da jama'a but we want to assure you that that loophole will be blocked i have already directed military working dogs. We have a battalion with the Nigerian Army Military Police, and I have directed them to be deployed immediately to this, especially around Maiduguri, so that this continuous suicide bombing will cease once and for all. Thank you and God bless. ya ce amma ina son tabbatar muku cewa za mu rufe wannan kafa da suke kokarin bullowa ta wurin ya ce na riga da na bada umarnin kawo karnukan sojoji da za a yi amfani da su muna da bataliya a rundunar sojanmu da ake kira military police kuma na riga da na ba su umarnin su zo nan musamman ma a nan yankin maiduguri da kewaye don mu tabbatar cewa mun kawo karshen wannan kunar bakin waken yanzu dai 'yan najeriya sun zaku musamman ma al'umman jihar borno su ga yadda wannan matsala na kunar bakin waken zai kawo karshe ganin cewa wannan batu na neman zama ruwan dare da akan samu rahotannin kunar bakin bakin wake a nan da can cikin kowane mako haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Haruna har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo goma na Washington na karfe uku da minti goma sha bakwai na asuba ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi tsakanin rawuna. A shirinmu na yau muna tare da Mejo Aishatu Isaka Usman daga jamhuriyar Nijar. Wadda ta taka muhimmiyar rawa a aikin kiyaye zaman lafiya a kasar Mali ƙarƙashin shirin Majalisar Ɗinkin Duniya. Za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan hirar da abokiyar aiki ta Jummai Alatai da Mejo Aishatu a lokacin da ta zo na Amurka karɓar lambar yabo. Ga yadda wannan hirar ta kasance. To ana iya cewa kin zama kallabi tsakanin rawuna. Don da bisa bayanin da na samu kina ɗaya daga cikin matan da suka shiga aikin soja a jamhuriyar Nijar. Kin je fagen daga da sauransu. Da farko me ya baki sha'awar shiga aikin soja a zaman ki na mace? Lallai na shiga soje, don soja yana birge ni takwana. kuma a cikin aikin soje an san da soje yana taimaka ma ƙasa kuma yawanci ana zato kawa mata ba su iya shiga a soje ni ko a ra'ayina ni mace ce ina son in taimaka ma ƙasata kuma ina son in gwadi hallo ina iya aiki tunda wurin da nike iya jin daɗin aiki na ga a cikin soja ne a saboda haka tun da kika taso kina karama ne kike da sha'awar shiga aikin soja tun da na taso ina da shawa in shiga soji dan yadda ni kwatanta muku aikin soji aiki ne babban mai gina kasa akwai ladabi ciki nima da na taso sai nike jin karhi in yi aiki a cikin soji don in gina ta don in ji daɗi to da kika shiga wannan aikin sojan kin san yawanci a kasashenmu na afirka za a ce za a rika nuna ma mace bambanci an nuna muke irin wannan bambancin ba zan ca ba an nuna mini bambanci kuma eh, yanda duka nike kwatantawa komi da za ka yi in ka yi tsaya ka yi aikinka ba za a gwada maka bambanci a bisa bayanin kuma da nake da shi na je makin je fagen daga to a wannan fagen daga da kika je din yaya kika ga aikin abin da ya kawo ni dai nan ga eh. united states don a bani lambar yabo bisa kan aikin da muka yi a mali to a mali wani aikin kika yi a mali aikin da muka yi kawa duka waɗanda sojan da ake aikawa wanda ake cewa peacekeeping kin je aikin kiyaye zaman lafiya peace corps na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali shekara nawa kika yi ko wata nawa eh shekara guda da rabi shekara kuma kin gama kuma na gama to bayan wannan lambar yabo da ya kawo ki nan amerika kika karba akwai wani abu kuma da kika yi da kika zo nan amerika eh peacekeeping shi ne da ya kawo mu ya yanzu mu ɗauka mata 'yan uwanki suna jin mu waɗanda su ma suke da sha'awar shiga aikin soja me za ki gaya musu abin da zan iya gaya musu sai in ce musu in suna da sha'awar shigowa soje su shigo soja bai ca na maza ne ko na mata yanzu an bude hanyoyi ma mata kenan mu karbi wannan hanya mu shigo cikin soje mu gwadi mu ma muna iya taimaka ma mu kuma don ya ita da kanta ta ji daɗin ta yi aiki a kan tana mace to a cikin aikin soja ɗanin da kika shiga akwai wasu matsaloli da kika fuskanta wanda kike ganin idan akwai wata mace da za ta shiga ta lura da su abin da zan ce ma abokaina kannaina yannaina eh, mata in sun shigo cikin soje su san da in ta yi niyya a ko duka hatsarorin nan in zata ta shiga kuma in ka shigo a cikin soje akan muna mace ya kamata ta sa a kanta aiki aiki aiki aiki nan shine zai sawa a kama darajar nan tata kuma a bata wurin da ya kamata amma ba zan mu muna son mu shigo dai mu shigo in mun shiga ya kamata mu gwadi muna iya bakin kokarinmu mm. in mun yi shi ko kaɗan ne ana gane muni shi duniya duk tana gane kan mu shigo mu yi zama ba mu aiki muna son a san dai muna nan zamni dai haka to yanzu kama a Nijar ke kaɗai ce mace a soja ko ko ne <laughs> ba ni kawai bace akwai muna da yawa amma kina daga cikin na farko da suka shiga wannan aiki na soja ko eh cikin na farko ba ni ce ba ta farko mai ina cikin ta wa'anda to kina da miji ina da miji kuma bayi da matsala bani da matsala ina da miji ina da iya uku a'a to Allah ya raya amin duk kuma duk ba su da matsala akan cewa kina mace kina zuwa eh, eh, eh, aikin gaki kin zama a ce kallabi tsakanin rawani babu matsala tunda komi da yadda ka kwatanta ma iyalinka da yadda ka suke ganin kake yi da abin da yasa kake yin shi in kuna hira kuna gane ma juna babu matsala suna yarda suna wato idan an fahimci juna Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin ita babbar baƙuwar tamu Mejo Aisha ta Isaka Usman da Jummai Ali da ta yi wannan hirar da mamis Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam sai kuma Nazir Ahmed Hausawa da sharhin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken. Binciken dalilin mutuwar da likitoci suka yi a turkiyya ya tabbatar da an yi amfani da makami mai guba. a harin da aka kai kuma wanda ya yi sanadiyar mutane da yawa kwanan nan da yawan waɗanda harin ya shafa a ranar talata da ta gabata a arewa maso yamma a garin khan sheikhun an ɗebe su zuwa turkiya domin magani ministan shari'a na turkiyya bakir bozdag ya ce ƙungiyar kula da lafiya ta duniya wato who a takaice ta duba binciken kuma ta ga alamun sinadarai a cikin sakamakon da aka samu kuma ya ce za a tura sakamakon birnin hag domin ci gaba da binciken jawabin ministan ya zo ne bayan kungiyar likitocin ƙasa da ƙasa ta doctors without borders ta ce marasa lafiyan na nuna cikakkiyar alamar sun shaƙi iskar gas wanda amfani da ita ya jawo amurka ta yi barazanar yin amfani da ƙarfin soja domin shiga tsakani sai kuma jaridar usa today jaridar ta rawaito labarin da ke cewa a shekara mai zuwa za a buɗe manyan hanyoyin motoci domin baiwa motoci masu tuka kansu damar gwaji akan titunan jihar new york an shigar da buƙatar hakan a cikin dokokin kasafin da masu ayyana dokokin jihar suka ba da izini a wannan satin wanda ta ba da damar motocin marasa matuƙa su tuka kansu akan titunan new york amma ƙarƙashin kulawa ƙwararren direba kuma domin gwaji da kuma nuni kaɗai tsohuwar dokar jihar ta new york wacce ta buƙaci dole hannun matuki guda ya kasance akan sitiyari ce ta hana motocin marasa matuka sakat a jihar duk da banbaɗancin da kamfanoni irin su google da kuma masu ƙera motoci irin su toyota da volkswagen suka riƙa yi na neman a canza dokar a 'yan shekarun nan an bar dokar ta wuce ne da sharaɗin motocin za su kan titunan domin gwaji ne tare da direba mai ɗauke da shaidar tuki da kuma kulawa kai tsaye daga jami'an 'yan sandan jihar ta New York. Sai jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labarin cibiyar yaƙi da shan ƙwayoyi masu sa maye ta ƙasa ta ba da sanarwar ta baiwa wasu masana kimiyya guda uku lamba girma ta avant-garde sakamakon bincikensa kan kare kamuwa daga cuta mai kare garkuwar jiki waɗanda aka zaɓa dangane da ƙoƙarin nasu na ƙwarewa da kuma warkar da ƙwayar cutar musamman ma a jikin mutanen da suke amfani da miyagun ƙwayoyi domin buguwa su ne michael farzan na cibiyar bincike ta scripps da Eric Foshla na Jami'ar Colorado a Denver da kuma Peter Kim na Jami'ar Stanford cewar cibiyar. Darakta cibiyar Nordi Volko ta faɗa a wani rubutaccen jawabi cewar waɗannan masu bincike sun ƙirƙiro wata sabuwar hanya ta kare afkuwar kamuwa da cuta mai karya garkuwar jiki da kuma yadda za a kula da sababbin cututtukan da ke faruwa sakamakon cutar gami da taimakon al'umma don su samu tsahon rai da ingantacciyar rayuwa. Shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon kenan Nazir Ahmad Hausawa sashin Hausa na mari Amurka ke cewa mu zama lafiya. To da Nazir sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. mai magana malam kamilu Lallabu Bariki gudumar ya jihar ta jamhuriyar Nijar. Yau ra'ayi na kan hasin nan hashi farashi mai rahusa farashi mai sauki. Ta gwamnati Nijar sun yanzu a bude a fara saidawa kuma a kai ko'ina kowanne lungu kowanne saku. A saida a maida kudin gaskiya gwamnatin Nijar hasin nan talakawa ana son kuma ya taimakawa talakawa Allah ya sa yanzu haka hukumomi suna ji na na gode. Assalamu alaikum mai magana Muhammad Awal Baba in yi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Da Allah ministan tsaro na Najeriya ko kuma hukumar migration ta ƙasa. Wayannan mutane ba su san aikin su ba ce migration bai san bai san bai rabe ba bai san mura ba bai san bahaushe ba shi ya kawo kuɗi ka gama gidan iya caje mutum har cikin wai akan katin zama ɗan ƙasa wannan al'amari ya tsira tsorata 'yan najeriya yanzu ba dama ka bi kan hanya a gine sai da suke cajin mutane kamar suna fashi ta kan katin zama dan kasa wani kuma alhalin su kuma su ba su da wannan kati din irin zalunci da mutanen da suke yi bin ya ɓaci ta ce ko kuma a faki da makami ne ko kuma fashi da akan kati ne don Allah da annabi gaban ministan tsaro na Najeriya ko kuma hukumar Majiriyar ta kasa ta duba wannan al'amari da 'yan Najeriya suke ciki ba dama zaka ce zaka tafi kudi irin wannan cin mutunci da suke wa mutane akan hanya a ce a caje mutum har cikin fan akan katin zama dan kasa Majiriyar bai san dan kasar waje bai san dan Najeriya ba shi dai kawai kudi To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. amurka ta yi gargaɗin 'yan ƙasanta da ke zaune a ƙasar kenya ko kuma waɗanda suke da zuwa niyyar zuwa ƙasar da su yi hattara domin yiwuwar ɓarkewar tanzoma sakamakon zaben da za a yi a ƙasar ranar 8 ga watan agusta mai zuwa idan allah ya kai mu a cikin sanarwar da ma'aikatan harkokin waje ta fitar jiya alhamis ta ce gangami da zanga-zangar da ake niyyar yi a na lumana na iya rikidewa ya zama na tashin hankali sanarwar ta ci gaba da cewa masu aikata ayyukan asha da 'yan ta'adda na iya rabewa da wannan zanga-zangar domin cimma burinsu musamman ga baƙi tun a farko dai marugun 'yan adawa raila odinga ya yi gargadin cewa za a gudanar da gagarumin gangami muddin aka nemi a yi makudin zaɓe a daren jiya alhamis ne sojojin amurka suka kai yi ruwan bamamai masu linzami ga ƙasar syria domin ramuwar harin makamai mai guba da sojojin syria a ƙarƙashin jagorancin shugaba bashar al suka yi wanda ya dalilin mutuwar fararen hula har kusan ɗari wannan shine harin farko kai tsaye da amurka ta kai ga sojojin gwamnatin siriya jerin makamai masu linzami kira amurka su ne aka amfani da su wajen kai wannan harin daga sansanin sojan ruwan amurka da ke tekun baharum shugaban amurka donald trump wanda ya karbi bakuncin shugaban kasar china xi jinping jiya alhamis ya faɗa cikin raha yana cewa ba wani abu da na samu daga bakon nawa sai dai abin da ya fito fili shine shugabannin biyu waɗanda suka tattauna wurin hutawa sun ƙara danƙon zumunci. To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wasu shirye-shirye ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin sai malam siri da kuma injiniya mu malam john alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri